alaikum salam ya kamata ka tashi haka saboda kai ma ka san cewar zafin nema baya kawo son. wai me yasa kake min irin wannan na lura kai baka son in zauna lafiya idan ka shigo ofis ina duk sanda ka na aiki sai in ga kana nema ka takura Allah ya je ka zo da bayar Allah tun ɗaza tana ƙasa tana jiran ka ta fi minti cin da wani abu. Waya da zuba da tafi gida ba? Wani wacce tambaya ce kai ma ka san ba ta tafi bai sai dai ku tafi tare. amma dai ka san minti na nawa ina tsaya wannan wajen ina jiran ka ni dai abin da na sani sultana ba ta fushi sultana ba ta korafi sultana tana da haƙuri kuma tana da saurin yafiya yaushe ta canza ne ni ba canja ba to ki haƙuri wallahi aikin nan ne da kika same ni na yi shine ya tsaya mun a gabana ya kamata a ce na gama shi tuntun saboda gobe zan yi reporting ki haƙuri kin ji. <laughs> Dama dai so da ke gaba na haƙuri. Au. Shi ke. Zan rama. Goro fari kal-kal. Kai na fasa ba zan gaya maka yanzu ba sai gobe. Ba kyau, ba kyau. Wannan kamar jan rai ne. Ba shi kenan. Abu ya ce mu. To ki fitar mana. Na fita rai. Waye gwana? Gashi na zaune kusa da ni. Kai, alhamdulillah. Wallahi na ji daɗi. Kawai yanzu dai kice in turo da magabata na kawai. Eh, to Allah ya sa mun kun zauna in ji alheri. To yanzu zuwa za mu yi fara sauke ni sai ki wuce gida ni fa gaskiya na ga da na sai dai mu je gida ka ajiye ni kai ka tafi da mu na nan na dafa wa babanki shinkafa domin ya ce ita zai cin anjima. Mm. Abba akwai son shinkafa. Yanzu abin da za a yi, mm. ki bar min girkin nan in karasa daga nan. A sultana, ke da kika da daga aiki yanzu, kamata ya ki je ki zauna ki huta in karasa. Amin mm. ya batun da muka yi da shekaran jiya. Na ji kin shiru sultana. Kina so ki ce min har yanzu ba wanda ya kwanta miki a rai? Akwai. Akwai? Wane ne? ya sani na dai na san akwai abdalla kuma tana matuƙar san shi sosai wurin aikinsu ɗaya to wane ne shi suwaye iyayensa ya tarbiyyarsa da kuma kula da addininsa to a halin yanzu dai musulmi ne kuma mutum ne shi mai kula da addininsa yana da nutsuwa sosai muna sa ran zai riƙe 'yarmu da amana hajiya me kike nufi da a halin yanzu musulmi ne wato ainihin da shi ba musulmi ba ne iyayensa irin katafawan nan ne marasa addini amma haɗuwar shi da sultana ya kwaɗaita masa son ya karɓi musulunci kuma alhamdulillah ya karɓi musulunci kuma yana kula da addinin shi sosai amma ya aka ban samu labarin wannan magana kuma da farko ban ɗauki maganan nan da muhimmanci abu na biyu kuma shine na san halinka matuƙa ka ji wannan labarin to abu ne mai sauƙi ka sauya wa sultana wurin aiki ni kuma kwaɗayin da nake shi ne addinin musulunci ya samu karuwa. sultana ba zan ɓoye miki ba wannan shine labari mafi muni da na taɓa samu a gidana irin tarbiyyar da muka baki kenan na ɗauka za ki kawo min siriki mai nasaba ɗan asali mutumin kirki wanda 'ya'yanki za su yi alfahari da shi a matsayin uba abba na so a ce ka san waye Abdullah. ana tabbata idan na ce maka ban taɓa ganin wani matashin saurayi mai nutsuwa da addini idansa ba za ka yi ina tunanin zan amince ki auri mutum mai kazanta irin wannan to kin yaudar kanki ki nemo wani mijin amma ba shi ba na shiga uku Ka ki shiga uku ba sultana kar ki ƙara furta wannan kalma dan Allah ma miki faɗawa abba ni Abdalla nake so kuma shi nake so na aura in ya hana ni auren sa tamkar ya hana ni farin ciki na ne kwantar da hankalinki insha Allah zan same shi zan yi mishi magana amma ki sani Ina so ki cire Abdallah daga cikin zuciyarki. Ki sani cewa Allah zai baki lada sanadiyar musulunta da ya yi domin ki ko wannan kaɗai gagaruman nasara ce gare ki gare shi shi ma yanzu shi kenan ba zan aure Abdullahi ba Ba na tunanin zan iya rayuwa an babu shi yanzu ke kin goyi baya a min auren dole kenan wai ga miki za a yi miki auren dole duk wanda da aka aura min wanda ba Abdullahi ba auren dole ne a gurina ba zan iya rayuwa ba ba zan iya auren wani ba in ba shi ba mahaifinki ya riga ya yanke hukunci da gani har ke duka a ƙarƙashin ikonsa muke rayuwa ba zan so ki bijirewa umarninsa ba sultana domin ke yarinya ce mai biyayya tun tasowarki don allah ki ƙoƙari ki ƙara saladanki kin ji ya zandaraina sallata ya zandaraina zubar hawaye shi ke tsakanin kunci yana. Eh hakan din ne ma ba laifi duba karamin tebur ko na bar waya a wajen ah. jimana wai ina sultana ne tun safe ban ganta ba to na dai abin yau ya bani mamaki yarinya da ita take tashin mu da asuba mai sallah amma shiru na je na tashe ta na ɗauka ko ta tashi ne ma ta fito kuma dai gaskiya ba na jin dai ta fito Sultana. Sultana! Lairin bacci ne haka har karfe takwas ba ki tashi ba yau ba za ki ofis ba ne ai zazzabi ne a jikinki gashi nan jikin ya yi zafi sosai kin sha magani hmm. kuwa a'a bari kira alhaji yi wa likita waya izo ya duba ki ai babu lafiya sultana ba ta da lafiya jikinta ya yi zafi sosai kawai nake bayyanawa al'umma masu kashi casa'in na danne shi ne cikin zuciyata. Idan kada Allah ya jarabce ni irin wannan soyayya ta ku. Malam za ka raka ni ko ba za ka raka ni. Kai haƙuri, na sanar da yan mutuna kaɗan za ta zo. Insha Allah, in ba ta zo kaga sai mu je daga baya ko? ke miki bane wallahi ba na jin yunwa ba gane ba kiya jin yunwa mu sharban ki da abinci jiya da daddare shi ne zaki ce ba kiya jin yunwa kuma tare kin ji abin da likita ya ce ya ce ki ci abinci ki koshi kafin ki sha magani mama me yasa kike son ci abinci kuma wace irin tambaya ce ba. kin taɓa ganin mutum ya rayu babu abinci to wallahi Abdullahi ya fiye min wannan abincin muhimmanci a rayuwata Zan iya rayuwa babu abincin amma ba zan iya rayuwa ba Abdallah ba. daren jiya gaba ɗaya ban rintsa ba idan na rufe idanuna hoton 'yata nake gani a cikin kunci a kunnuwa kunnuwana muryarta nake ji tana shashshekar kuka na shiga matsananciyar damuwa amma ban gushe ba sai da nazartar da hukuncin da zai samar miki da farin ciki sultana yanzu da kike zaune a gabana sai na tuno lokacin da kike yarinya karama a lokacin ko bacci baya raba mu kullum kina manna a jikina a kan na kike yin bacci da asuba ke ce kike tashi na daga bacci har kika girma a iya sani na ke mai tarbiyya ce ke mai biyayya ce kuma ke mai tsoron Allah ce babu abin da nake so sama da ke a duk duniyar nan sultana ƙaunar da nake miki ita ta sa na hana ki wanda kike so to amma yanzu na gano kin yi nisa na fahimci kin girma ke ba ƙaramar yarinya ba ce yanzu you are enough to reason yourself to don haka tun da allah bai haramta aure a tsakaninku ba na amince da shi sai ki turo shi mu gana domin in sanar da shi ya turo magabatansa a ɗaura muku aure kaina mafa abdullahi abin ne na bani mamaki gaskiya kana ganin babu wata muhimmiyar magana da kuka yi da ita kafin ta tafi gida ni sallama da ita kamar yadda muka saba abin da nake nufi shine kamar wata magana mai muhimmanci ko alkawari da kai mata ko ita ta yi maka kawai ta ce mahaifinta ya ce ta fitar da miliyan aure kuma ni yi su okay to kaga anan matsalar take matsala eh saboda sultana to da farko dai zan yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya domin duk abin da Allah ya kaddara ba mu kawai sai ya samu kin sani cewa duk abin da ya same ka bai kasance zai kuskure maka haka zalika dukkan abin da zai kuskure maka to bai kasance zai same ka ko ba ke ke karantar da ni wannan hadisi haka ne na shiga rudani na manta da komai sai yanzu na fahimci irin tsananin son da nake maka wannan san da yake magana bai kai kaso hamsin cikin ɗari irin wanda yake kyau na barka da musu ni na ɗauki ladan kawai yanzu yaushe ya kamata ka je ka gana da mahaifina duk san da kike so gobe yayi Allah ya kai mu yata tana matukar son ka abdallah na yi iya kokari na domin in hana ta don ba na so ta nisanta da ni amma haka ta wata cimma ba kuma ta sanar da ni dukkan abin da ya shafi ba na san ta sanar da kai cewa na hana ta auren ka da farko To kai haƙuri na san ba za ka fahimci ni yanzu ba amma ranar da ka zama uba za ka fahimce ba. abba na fahimce ka kuma na san dukkanin abin da kai kaya aikata shi ne bisa kana so ka sama mata miji na gari to alhamdulillah tun da ka saba yanzu ina so ka turo ka kuma da zarar mun gana da su za a ɗaura muku aure amma fa ka sani ban yadda da wata bid'a ba na gode abba allah ya saka da alkhairi na gode Lafiya kalau isu Kai. kandu Ya kazo lafiya. Lafiya lau. Ya hanya. Ku kai mun wannan baki. Ya. Ise. Sannu yaya. A'a. Ka zo kalau. Lafiya kalau. Dudu, ka musulunta. kuma ka samu hausawa za ka aura musulma shi yasa ka daina zuwa garin mu kuma ka samu addini da ya fi namu na al'ada na gado to ba za ka yi aure wannan ba mama mama Kan bata kuke fa a fili baro baro addinin musulunci nan shine addinin gaskiya kuma addinin nan ya yi min umarni da in yi miki biyayya duk da ke ba musulma ba ce sannan kuma ya hanin da in yi miki biyayya idan kika saba wa addini sannan kuma mama suna na yanzu ba dudu ba suna na abdallah ma'ana bawan allah har ka canja suna dudu ka canja rayuwa ka canja dini har yaya ka canja ka canja komai dudu ni ban canja iyaye ba har yanzu kina na a matsayin mahaifiyata amma na so a ce mahaifina yana da rai da na kwadaita masa addinin musulunci na tabbata da zai samu rabu mama sai da na bar garin nan ne je na ga yadda addinin musulunci na tabbatar da cewa yadda muke kallon addinin ba haka yake dudu ka zo neman izini aure ne ko ka zo teliyadinin ka ne mama duka biyu na kawo to ba zai musulunta ba kuma aure ni bai hana ka ba amma in ka yi ba ni ba ka har abada babanka yana can kanin babanka yana can raye ka je ka same shi mama kina so ki shiga musulunci kina so ki yi kuma kin ce ni shiga ki tashi ki bani wuri ki tashi ki bani wuri ki tafi ba na so kara ganin ki baba dan Allah ka yi hakuri eh eh, eh. abin da kina fada ban san shi ban san shi baba a addinin nan dole idan mutum zai aure sai ya zo da iyayensa idan ba ku je ba ba za su bani auren nan ba mu ba wanki ba kin canja addini kin ba al'ada na iyaye da kakanni kin canja addini ke ba yan wanmu mu ba ki ba ki tashi ki tafi idan na dauka sandana kin sa da zai faru na dauka za ka ruwa. sha'awar ne na yi da kakanni kina son ce miki a auren ki dama na so a ce na je tsuntsaye da yawa da yanzu su amma sai Allah bai ba sai sai yi karɓar addini na so a ce sun karɓi addinin musulunci kuma su zo su karɓar to amma yanzu tun da abin ya zama haka na haƙura da komai na haƙura da su na yanke shawara kan mahaifin abubakar shi zai zo ya yi wadanci shi zai karɓa mun ki daga yau kuma na rabu da yan uwana da dangina matuƙar ba za su karɓi kalmar shahada marcin ba bai kamata ya zo ba abubakar yana da matsala duk inda nake abubakar wallahi ta kula rayuwa ta yake shi yasa na ce ya zo gidan nan sai nan da sati ɗaya ko biyu hankalin mu kwance mu gama amarcin mu na koma aiki ma ci gaba da haduwa okay shi yasa ka ce min faɗa wa kawaye na su zo sai nan da sati biyu wannan shine dalili kuma wallahi da kin bari sun ci gaba da zuwa ɗauke ki zan yi mu tafi Abuja hmm. kai kokari a'a na today hmm, wani bi today wata ne nake sha ba na gani me madara ta <laughs> bai mamaki da aka ce wai har wucin nan ya Yeah, I don't know if it is. asibiti sama da shida duk abin da suke faɗa mini iri ɗaya babu irin gwaje-gwaje da aune-aunen ba a yi ba duk sakamakon wa iri ɗaya suke fitowa sun ce babu abin da yake damun shi wai su ba su ga komai ba lafiyar su kalam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan wace irin jarrabawa ce a'a hanya dai na faɗin wannan kalma in Allah yadda Allah zai ba shi lafiya kuma ga shi matsalar shi ba magana yake ba barantana ya faɗi ne yake masa ciwo ni babban abin da yake damuna ma ke a duk lokacin da na kalli idanunsa ina fahimtar cewa akwai abin da yake so ya faɗa mana amma na kasa A komai insha Allah zai samu lafiya Allah ya so daina kukan da kike domin wannan kukan da kike yi shi zai fi tayar masa da hankali kai ma ka nuna dogon ji? ka tana da juna biyu aƙalla wata ɗaya da 'yan satittuka sannan shawara na biyu da nake so in baku ku ɗauki mara lafiya na daga asibitin nan saboda rashin lafiyan nan ba namu ba ne sai dai kuma in za ku yi ku fita da shi ƙasan wurci likita yanzu babu wani ƙoƙarin da za ka iya yi to hajiya inda akwai abin da za mu yi ba ma zan faɗa ba. likita mun gode kuma in allah ya so ya yadda za mu yi amfani da shawarar da ka bamu to alhamdulillah to alhamdulillah alhamdulillah allah ya ba shi lafiya allah ya ba shi lafiya farka yana ta kiran sunanki. Ya buƙaci da a kai shi gida. Domin ya ce idan aka je can za a samu sahihin magani. Domin tun yana yaro yake da wannan larurar. Amma an aka yi masa magani a can garinsu yana jin sauƙi. Ya ce wannan ciwon shi ne sanadiyar mutuwar mahaifin shi. Lallai a kai shi gida. Alhamdulillah. Allah ya sa mu dace. Amin. Sai mu tafi da abubakar tun da shi ya san da rubu. A haba bai kamata ba ki bar abubakar shi ya je kai shi da kike da juna biyu bai kamata ki shiga cikin kujuba kujuba ba ko. Ki haƙuri, in zauna da ke anan, so ki wasu su je su dawo. Amma bakar kuma ta nema ta su ce, kuma aljanna ta tana ƙarƙashin kafansa. Na tabbata idan da ni ce a wannan halin, ko da birnin sin ne abdallah sai ya je ya nemo min magani don allah ku banni in je in ban je ba hankali na ba zai kwanta ba gane ka eh ni mun taba zuwa nan da abdullahi dudu eh wannan ban san shi ba wannan matar abdullahi ne sunanta sultana lafiya eh dama abdullahi ne bai da lafiya shine ce mu kawo shi gidan akwai masu magani ai na yi ce gashi a cikin mota kuma a ce ciwo ba magani a mutu o a mutu o dan dana ya mutu ba za ki fita gari wannan ba kuma za mu keshe ki dama ya faɗa mana ya ce a garin nan ne akwai mai magani kata se ka bula ka tɔ tɔ ni jaga magani mahi magani majiji magani fa fa fa fa. Anjekunanemam Anjekunanemam Pa pa pa pa Anamjaga Takapulukata Takapulukata Tanyinjaga Anjekunanemam Machen wir mal! Machen wir mal! Machen wir mal! tobuluka totoni maka gan shi a ji nan akwai bako akwai baci baci Koko! Idan a cikin wannan akwai mai, koko zai nuna min. kai ya sunanka ta onamjaka zakabulukata zakabulukata otoninjaka abubakar idan abubakar mai ne koko ka saya sikiya idan abubakar mai ne koko ka saya sikiya ba mai bane kace sunan ka mai sultana sultana sultana koko sultana koko sultana idan sultana mai ne ke se a sakiya pat pat anam shaka ke se a sakiya koko idan sultana mai ne kin gani mai dama na fada tun da na gan shi mai na san maye ne yana mare eh, eh. kada ki kuka abada Allah haba ai yarinyar nan idan har ba ku gode mata ba wallahi bai kamata ku ku yi mata zargin wani maita ba su ta da ba za ta iya cutar da dudu ba kame ni shiru ha kai ne kai ne kai bari in gaya maki karfin magini da karfin safi shine ya kawo dudu gida in ba haka ba za ta kashe shi a gari ne shine ya zo gida mu gani kuma ba ki komi ba ba ki saki kashe shi ba muna da magani za mu yi maganinki ki mai shacin magani yanzu me abu yi abu da ja yi na ba shi abun da ya kamata yanzu jen koma jen dawo gobe ba ta isa ta yi da komi da komi da ren dudu ba ba za ta yi ba ba za ta iya komi ba kuma ni ne sarki magani ni jen yi maganinta ni ne jen yi maganinta magana kare mana gobe na gode. Pat, pat, pat! An hamjaga! Daga bulkata! Daga bulkata ta nin jaga! Pat, pat! An ah! hamjaga! Daga bulkata! Me kuna jira da ita za ta kashe muku danwa? Wannan! Me yarda ba, ya mutum zai e kashe miji shi fa. Ah. ba ni wurin ba za ki je ko ina ba. Wannan yariya, wannan yariya, wannan yariya, wannan Abdallah Abdallah tana ciki ta kankame shi ta ci ta sace shi kamar ita ta haifa min yaro din ku shiga ku doko min ita ku je ku doko min ita Duka abin da ya faru laifin ku ne kun san ita mai ya ce kun zo kun hajiye su a daki daya ko da yake mutuwan shabu ne mai daji saboda wannan mai ya ya gudu ya bar al'ada namu na iyaye da kakanni ko ba haka haka ne kisa ya tabbata kan inda kin kashe mana yaro mu ba za mu yaka ba idan mun yaka mun kashe wannan to mun saba daga al'ada da kaka da kaka ki be shi za mu sa shi a daki tare da gawa sai ya zauna kwana uku ana yi ma gawa wanka shi kuma yana sha ruwa gawa za mu fita bayan kwana uku za mu yi bukin buz ne gawa yadda mun saba tun iyaye da kaka ita kuma za mu fita da ita nan za a cire gashin kanta a yi mata aski a fita da koko kanta a waje a shiga gari da shi kowa ya gan mai haka ne za yi ina da farko a zauna da shi wannan ya sha ruwan wanke gawa din shi kenan gobe ma yaka jibi ma yaka sai mun yi maganin ki mugu ka zo ka raba yaro da iyayen shi Tsaya, dawo, dawo ki dawo. ya yi can wannan ruwan gawa ne wanda an wunce gashi ba zan sha ba ba za ki sha ba ba zan sha ba babu kasanta ko dauda a addini na ele namu akwai kenan kai ku rike mana ita dura mata ruwan nan ku rike tana ce Dodi bakin, dodi bakin. me haka me sa kuna abu kamar ba ku da imani ne haka za ta dora miki ruwa wannan na tsawon kwana uku wannan ba adalci bane wallahi tallahi da mai mutum zai ji Na samu rauni. Kai da ka san imani. Adeshi. yanzu ba shiga ba ko? Wallahi har yanzu ban same su ba. Daga Abubakar din har sultanin duka wayoyin su sai a ce a kashe amma ina jin network ne. A ce tun ranar da suka tafi har yanzu ba network. Ni fa jikina ya fara ni ba lafiya ba. Ani da a ce na san hanyar garin nan. Gaskiya da bin sa zan yi. Allah ya sa lafiya. karba wannan abin zai danne kin baki sha karba I think that in ba zan iya tafiya in bar gawar Abdullahi nan ba ba zan iya ba Wutan Allah da annabi sai tana ki wuce da mace ciwo idan Allah kana nufin tafin masa su yi masa sutura irin ta kafirci sultana Allah yana amfani da zukata ne kin gane rahama ta shi ce shi ne kaɗai zai yi wa ɗan adam rahama ke ba za ki yi masa komai ba kuma na tabbata in sha Allah zai yi wa Abdullahi rama mutanen ba su da imani ba su san wani abu imani ba wallahi tallahi in na baki anan na rantsi da Allah za a samu matsala Allah yanzu ki tashi ki biyo ni a baya kar ki kuskura ko ki sa wani abu mai mai ki dai dan da wani abu ba na so kowa ya sani ki biyo ni a baya Sadan dan mutum dan mutana Kaya? Eh? Kisa mata bar shi fili a nan wanda ya kishi mutuwa nan za mu kawo shi fili a nan za mu kawo maye a nan kowa ya gan shi shargi zai yi mishi hukunci wanda ya kamata ya yi muku ya yi muku a ji a kawo maye da dai aladarmu ya gada wannan mata ta tabbata maye shi ta ɗauki ɗanmu ta je ta mai da shi yana buga goshi a kasa ta zo garin nan kuma ta zo ta kashe shi don haka za a yi mata haski bayan haski ki za a sa ki a ɗaki sai kin kwana uku ba tuwo ba ruwa za mu fito da shi mu zaga gari duka kai bayan gari mu je mu jejefe shi sai ya mutu amma in kun yafe shi kenan guda biyu dole a yi wannan ma bayan kwana uku za a kashe ki ina sarki aska zo War Huka war. Gawama! Gawama! yadda kowa da kowa wuri na ya sani, wannan shine hukunci wannan na farko kenan. Za a mayar da shi daki, sai a kulle shi kwana uku, bayan kwana uku ba abinci mai. za a kai shi bayan gari a jife shi a yi mashi jifa har sai ya mutu saboda ya dauka yaro mu dudu ya kai shi garin shi ya je ya ba shi musulmi mai ya zo gari nan muna wahala ruwa kullum sai ya bata mana ruwa na wanke kafa da ido a tafi da shi ಘಟಸುಕೋನೆ ಸಲಜಾ Sultana, ki daina kuka. Ga abin shi nan na kawo miki, ki doka ki ci. Ba zan ci ba. yasa bara ki ci ba? Bara ki ya kwana uku ba abinci ki rayu ba. Ki ɗauki abincin nan ki baɗa nan domin idan sarki ya ji zai ɗauki mataki mummuna a kanki. A ba wanda ya gani masu gadin kimana, ma su a waje suna hira ba su ga shiga na ba. Ihun waye haka? Wannan yare na ɗan sarki. Tun da aka haife shi, haka yake ba lafiya. Me yake damun shi? To, an ce aljanu masu safi doka ba wanda bai yi ba. Ki kai ni wajen shi, zan mashi addu'a. Da ikon Allah, zan yi masa magani kuma zai warke. domin babu wata cuta a duniyan nan da Allah ya saukar wacce ba ta da magani sannan boka ba Allah ba ne bai isa ya yi masa magani ba to sai waye ubangiji na ne kaɗai zai iya warkar da shi Can you? me yasa kuka ɗaure shi haka ba ci da lafiya ne in an bacci haka fanna zai yi to amma sai ku ɗaure mutum haka sai ka ce dabba baya jin daɗi ne in ba haka haka mai ba baya jin daɗi yara da magani da an mai magani da an nemo magani don bokaye safi da an nemo itace da an babbashi ke ne za ki mai magani idan za ku bani dama akwai abin da zan yi masa a bani ruwa a koko mu bari ya kira sarki ya zo ya gan shi ba inda yaro na je camu lafiya ni ba ruwa na da maganar sarki a je a samu a bashi a bata ta bashi A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ta karamji gumi barka kira a daɗa daɗo gi'i. Usa ku a da waite ya rima, magaji ɗan shilti. Ya <laughs> Yarima jikinka na ciwo? Ya rima ya warke. Magaji na. Wai wani tsafi ne wannan ya yi mishi? Ba tsafi ta yi ba. Eh. Wani abu ta yi ta ɗaga kanta sama kawai tana wani abu kawai ta ce a bashi ya kwanta. Ka mata kwarya ta mai wani abu kawai ta ce a bashi ya bace. in ya tashi a kira ta daga kai haka kawai wannan to ta kashe mutum ta ta da wani ni na murna yaro ya warke amma kuma ta kashe mana mutum eh, je ka gaya mutane duka da du muta manya-manya garin nan su zo fada kaji yarima ko na mutu yau gaba gaji kawar ke ka ci to a baka ci baka koshi ba zo gaskiya yau ka daɗaɗa mana mu wannan yarima tun da haife shi yana samun aljanu baya ba lafiya kullum kullum na kashe kuɗi amma abunda wai wani sashi ne ka aikata da shi ba boka ba ne ba ni ko addini na ne koyar da ni abin da zan karanta a duk lokacin da mutum ya tsinci kanshi a wannan yanayin to ni dai mun gode da na yafe amma don abin da kai mana yau amma al'adarmu da shi mangus da mama yaro ba zai ya hana yi wannan amma mangus in ka yafe shikenan ni na yafe ba yafe ba kun ga mutum ya ma kirki kai mishi kirki ko? kwarai ko to yanzu hakuri za ka yi dole ne eh, za mu kashe ka amma ba ni to ka dai taimaka amma kafin ku kashe ni ina da magana Eh, ci gaba. Alaisa minkum rajulun Rashid? Na? Na san ba ku san me na faɗa ba, saboda ba kwa jin larabci. In yaren ki ko? Abin da nake nufi ne. shin a cikinku babu mutum adali? Ba mu da mai suna adali a garin nan. Ta fadi wannan adali. Eh. Ta faɗi wannan adali. shi wane ne adali me yasa ba za ku tausaya wa mace ma'abociyar rauni wacce take dauke da cikin ɗanku ba ya ku mutanen garin nan ban aikata muku laifin komai ba shin laifi ne dan ɗanku ya aure ni laifi ne dan ya karɓi addini na ko kuma laifi ne don wanda ya busa masa numfashi ya karɓi kayansa ina so ku sani Allah ɗaya ne shi ne Ubangijin sammai da ƙasai, shi ya yi ni ya yi ku. Idan ya ga dama a yanzu a take a nan gurin, zai cire ranku, gaba ɗayanku ku zama matattu. Wallahi babu sarki sai Allah, babu sarki sai Allah. Kina cewa babu sarki sai Allah, sarki ba? Ba irin sarautar da kake yi nake nufi ba, ina nufin sarkin da ya yi ni. ya kuma bani ikon roƙonsa har ya sama wa ɗanka lafiya idan har sarautarka ta kai sarauta me yasa shekara da shekaru baka iya sama wa ɗanka lafiya ba wannan sallah da kina magana eh, zai iya yin shi haka ko za ka iya yi in dai har kayan jikinka sun wuce gwiwanka to ba ka da damuwa mace ce dai sai ta rufe jikinta gaba ɗaya kaf kamar yadda wannan kayan da ke jikina. Ba sannuwa na Adini kunda Sultana ta kawo mana. Salamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Wa rahmatullah. Wa rahmatullah. Hakan yana ci. Aya. A kullum na kalle ki. Sai in ji da ma ni ke ne. Amma ba komai. Na ji daɗi. Tunda ke kin shirya mun gode. A'a, ki gode wa Allah. Shi ya kaddara za mu haɗu da ke. sultana mun cutar da ce mun zalunce ci mun miki kazafi duka saboda ciyayya amma ce ba ki mu ba cina mini ladabi tamkar nini na haife ci sultana ina fata za ci yafe mu hmm? kuma mun zo gire ki mu muna so mu musulunta ni kam na karba sun tuni na karba ni yanzu ne ya dawo ya mini haka haka fuska na gan yadda kusan ka canja ba ki gane da yana yi ba kullum biki ga ina sa ruwa ina wanke jiki na wanke sai in ji daji. ni yaushe rubona da sa ruwa a cikin hannu na bayi na bayi kana ji ana ta buga kofa bude mu ga bayi abubakar abubakar me yasa me ka ina sultana eh ina ta gidi ta ce mu idan an fito da ita za a kai ta kasuwa an silale an gudu me tai musu kashi ta za kashe ta su kashe min ya idan wani abu ya sami yata a garin nan sai na nuna musu ƙarfin ikona sai na ta gayyara su mazansu da matansu na yi musu wannan alkawari police commissioner addinin musulunci ya tsara wa ɗan adam rayuwarsa daki-daki babu abin da addinin ya bari tun da kun karɓi kalmar shahada da farko zan fara koya muku yadda ake alwala da sallah da duk wani abin da yake wajibi da kuma na sunnoni. su illata ki ba ko? Ba abin suka yi min Kai haƙuri abba. A halin da ake ciki dukansu sun yi nadamar abin da suka aikata a gare ni. Kuma sun yi imani da Allah, sun musulunta. Dama sun aikata abin da suka aikata ne bisa rashin sani. Amma yanzu duk sun zama 'yan uwanmu. sai yanzu na fahimci dalilin da ya sa abdullahi ya shigo cikin rayuwarki ashe allah yana nufin da ki zama shiryar wasu bayansa gaskiya kin yi nasara na alfahari da ke domin wannan babban jihadi ne dole ki yafe mu mun aikata bisa jahilci ne babu komai na riga na yafe muku kuma iyayena ma sun yafe muku ah, yanzu ina gawar Abdullahi? ana cici daji wanka na cikin daji kenan yanzu kamata ya muje mu rushe sutura mu rushe jana'iza a je a binne shi to Allah ji ɗan shi je ka kira sarki da sauran